الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ودرس من نبيو تفسير القرآن من جرمه wanda a yau sha biyu ga watan juma'a da saniya hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam 1428 wanda ya dace da 27 ga watan shida na shekara 2007 ta miladiya kuma za mu fara da karatun suratul baqara suratul baqara wannan suna nata daga wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce iqra'u surat al-baqara fa inna qira'ataha baraka wa tarkaha hasra ولا يستطيعها البطلة وكرنت سورة البقرة domin karatunta albarka ne barin karatunta nadama ne masu sihiri ba sa iya karanta ta to haka kaga sunanta daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ishara ga ayar da ta ambaci al-baqara ta bani Isra'il wanda ta zo a kissar annabi Musa da bani Isra'il wannan sura tana daga <clears throat> ah, wannan sura ana ce mata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta ta da cewa ita sanamul qur'an tozan alqur'ani ce ai a'la qur'an shine tozan alqur'ani shi yasa Anas ibn Malik yake cewa idza a rajulun minna suratal baqara jadda indana aw judda indana ai bi ma'ana azuma idan mutum aka ce ya karanta suratul baqara a wajenmu to sai ya zama to mutum mai girma ana ganin girmansa shi ta an ruwaito a cikin a cikin sahih a cikin sahih muslim wani mutum ya zo a lokacin da mazan Allah sallallahu alaihi wasallam zai sanya shugaba a cikin kabilan safi aka zo da mutane shida sai aka samu wanda ya fi su karancin shekaru shine ya haddace da baqara sai mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce anta amiruhum yace shine sarkin su shine shugaban su saboda ne saboda ya haddace da baqara wannan sura akwai hadisai na mazan Allah sallallahu alaihi wasallam da suka zo da dama a cikin falalarta bayan wannan mafi shahara shine wanda ya zo a cikin sahih muslim cewa inna shaitana ya firru aw yanfuru min albayt alladhi yuqra'u fihi suratul baqara shaitan yana gudu ko yana nisantar gidan da ake karanta suratul baqara a cikinsa. shi yasa abdullahi ibn mas'ud yake cewa kada mutum ya zauna ya kishin gida ya ɗora kafa ɗaya akan ɗaya, yana ta rera waka ya zama to baya karatun suratul baqara domin in ya gidan da duk ba karanta suratul gidan da duk ake karanta suratul baqara shedan yana fita daga cikin wannan gida wannan sura an saukar da ita a madina domin aisha radiyallahu anha tana cewa ma unzilat suratul baqara wa suratul nisa illa wa ana inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba a saukar da suratul baqara ba da suratul nisa face ina gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko mun san aisha radiyallahu anha ta tare a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a watan shawwal na shekara ta farko a bisa sahihin magana ta tare a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara shekara farko bayan hijira a cikin watan shawwal saboda haka kaga kenan saukar wannan sura a cikin sura a cikin Madina ne kuma a farkon a farkon zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Madina kusan wannan ijma'in malaman tafsiri ne maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta ta da cewa tana daga cikin da ita da Ali Imran cewa ya kira su az-zahrawiyan az-zahrawan az-zahrawan jam'u tasniyat zahra wato mai kalkali mai kalli da ita da Ali Imran ya kira su masu kalli ya ce za su zo ranar alkiyama ka annahuma ghamamatan aw ghayayatan aw firqata tayrin safa za su zo wato kamar girgije guda biyu ko kamar inuwa guda biyu ko kuma kamar fuka-fuki guda biyu na tsuntsu da yake da ya buɗe fukensa yana linkaya a sama haka za su zo ranar alkiyama suna yin ceto ga wanda yake karanta su saboda haka karanta wannan surar haddace wannan surar yana da muhimmanci tun da shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wala yastati'uha al-batala yan dabo dan dabo shine wanda baya iya baya iya karanta ta in ba mutum bai haddace ta bai karanta ta in ma bai hadda in ma ba zai iya karanta ta bai sa kasa a gidansa a ringa karatun suratul baqara wannan ya nuna cewa alqur'ani kishiyar waka ne daga magana abdullahi ibn mas'ud yake cewa kada mutum ya zamanto kamar ya sa ya dora kafa daya akan daya yana ta waka maimakon haka ya karanta alqur'ani alqur'ani kishiyar waka ne ba sa haduwa tare shi yasa idan mutum idan mutum idan mutum yana so ya bar waka to ya lizinci alqur'ani akwai wani malamin mu da yake cewa a kira'ar Sheikh Abdul Aziz Qari Allah yana nan da ransa har yanzu a Madina yake cewa akwai wannan kawakin nan Yusuf Islam Bature ya zo yana ta kokarin ya ya masa hujjar da zai rinka yin waka da abubuwa dai haka na kida ya ce yace shi dai yake cewa qur'ani ya ishe ke ce ka samu qira'ar al-khayyab sheikh al-khayyab wani tsohon wata tsohon qira'a ce ta mutanen misra yace in dai kai mawaki ne kana jin wannan qira'ar ta ishe duk irin abin da kake ji a cikin waka zaka samu sama da haka a cikin wannan qira'ar saboda al-qur'ani da waka ba sa haɗuwa tare بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم Allah ya buɗe wannan sura da waɗannan haruffa wanda ake ce musu huruful hajji huruful hijaiya ko kuma ake ce musu al-huruful muqatta'a haruffa wanda ake yanke su wato kowanne ba za ka ce alam ba za ka ce alif lam mim a mafiya yawan masu tafsiri sun tafi akan cewa Allah ne kaɗai ya san ma'anar waɗannan ah, haruffa har an ruwaito daga wanda daga cikin na magabata Amir ibn Sharahil Sharahbil al-Sha'bi yana cewa kowane abu kowane kowane abu yana da sirri kuma wannan harufa sirrin alkur'ani ne Allah kadai shine ya san su shi yasa ba a ruwaito daga cikin sahabbai wani ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma fassarar waɗannan harufa ba amma akwai hikima da malamai suka yi ishara akan kawo su daga cikin hikimar shine cewar waɗannan hurufu ta hajji kamar yadda yaro ake koya masa alif ba ta sa jim hmm, alif an baki wawu zal ake koya ma yaro haka wanda da haka ne za a koya masa karatu to haka Allah ya buɗe alkur'ani da waɗannan haruffa kamar yadda ake wanda ake so ya koyi larabci ake yi to idan kun ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya tattara alqur'ani ai daga waɗannan harufan ne ga irin harufan nan kuma ku hada su fitar da alqur'ani ta wasa shi yasa aka ce hikimar da zaka ga yawa yawan surorin da waɗannan da aka bude su da waɗannan haruffa zaka ga an zo da ambatan wani abu da yake tabbatar da mu'jizar alqur'ani alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi alif lam Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum nazzala alayka al-kitab alif sad kitabun unzila ilayka haka dai haka za dukkan ah, sad wal qur'ani bidhikr qaf hmm, wal qur'ani al-majid to yawanci dan a wato cewar hikimar kawo waɗannan haruffa dan a nuna cewa alƙur'anin nan mu'jiz ne gagara ba don gagara koyo ne ba wanda zai iya sa ba wanda zai iya zuwa da kamarsa idan kuma mutum yana idan kuma wani yana riyawa cewa zai iya to shi ma ya hada huruful hijaiya wanda da su ne ake hada zance shi ma ya hada su ya zo ya kawo magana irin ta alqur'ani din nan ذلك الكتاب ذلك wancan littafin ذلك yana daga cikin ismul ishara ba'id ai wancan littafin alkitab shine wato littafin da Allah madaukakin sarki ya saukar da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to akwai fuska fuskoki da yawa ne na i'rab amma waɗanda suka fi <clears throat> a shahara guda biyu ne zalikal kitab wancan littafin shine ma'ana wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake karantawa la raiba fihi babu shakka a cikinsa sai zamanto zalika shine mubtada alkitab ya zamanto badal ɗinsa la raiba fihi jumlar ta zamanto ita ce labari an fahimta zalika alkitab la raiba fihi to me yasa aka yi ishara da zalika aka ce wancan bayan kuma littafin ana maganar wannan ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake karantawa aka ce wannan an yi ishara ne ya zuwa an kawo shi da zalika dan a nuna wato ɗaukakar matsayinsa waɗansu malamai kuma suka ce ai babu laifi zalika da haza duk ma'anar su daya wancan da wannan a larabci duk suna mare ma juna kamar ayin da Allah madaukakin sarki ke zalika natluhu alayka min al-ayati wa dhikril hakim hmm? kan zancen annabi Isa ne yace zalika natluhu wancan muke baka labari daga ayoyi da kuma ambato wanda yake gwani wanda yake mai hikima daga baya bayan ayoyi waɗansu da suka zo kuma sai ce inna hadha lahuwal qasasul haq wannan shine ainihin labari na gaskiya dangane da sha'anin annabi isa duk dai labarin ɗaya ne can ya kira shi da ya ishara da shi da cewa wancan sannan kuma daga baya zai ishara da cewa da cewa wannan saboda haka duk ma'anar su ɗaya ko ka ce zalika ko ka ce haza duk ma'anar su ɗaya wannan shine ma'ana ta farko ma'ana ta biyu shine wanda imamul bagawi ya rinjayar da yake cewa zalikal kitab shi wato labarin mubtada ne da aka shafe sai kamar Allah ya ce haza zalikal kitab wannan shine wancan littafin nan da muke gaya maka zani wahayi gare ka to shine wannan saboda ana kaddara haza kuma ya karfafa da hadisin Iyad ibn Himar wanda ya zo a cikin sahih Muslim da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna inna Allah nazara ila ahli as-sama' ila ila ahli al-ard famaqatahum jami'an عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب وقال إني إني بعثتك لأبتليك وأبتلي بك وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان الله يجي gabanin gab da aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi tsokaci ya dubi mutanen da ke bayan kasa Allah ya yi fushi da su gabaki ɗayan su larabawan su da ajamawan su sai kaɗan daga cikin ahalin kitab sannan Allah ya ce wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na aiko ka don in jarabce ka ne maka jarabawa kuma in jarabin in jarabci mutane da kai na saukar da littafi gare ka wanda ruwa baya wanke shi kana karanta shi a halin bacci kuma kana karanta shi a halin farke to wannan littafin da Allah ya gaya masa ya saukar da shi gare shi to shine wannan ai hada ذلك kitab wannan shine wannan littafin la raiba fihi sai ya zamanto labari ne na biyu babu shakka babu kokanto a cikin ta alkitab asalin ma'anar kitab shine abin da ake hada shi dan haka ne ake ce ma wato rundunar mayaka katiba saboda suna haduwa ba sa rabuwa suna haduwa ba sa rabuwa asalin ma'anarsa kenan aljam'u wadh dhammu Abin da aka hada to wato kamar littafin an har hada haruffansa an har hada ma'anoninsa an tattara su a waje guda to abin nufi da shi shine alqur'ani dan haka yana daga cikin sunan yana daga cikin sunayen alqur'ani alkitab hmm? alkitab wani lokaci kuma a sifanta shi da cewa alkitabul mubin hmm? la raiba fihi wannan nafiyi ne larabawa suna da nau'i daban-daban na nafai na kore abu akwai korewar da suke da ba mata istidraki kore komai da komai ita ce ake cewa a nafiyar jins hmm? wanda ba zai yiwu in kace matsalan laisa rajulun fidda ba mutum ɗaya ne a cikin gidan ba za ka iya cewa bal rajulan a mutum biyu ne amma idan kace la rajula fi dar babu wani mutum a cikin gidan to ba zai yi kace sai mutum biyu ko uku ko makamancin wannan a'a duk wani wanda yake an sifanta shi da sifar rajul baya ci to wannan nau'i na biyu shine wannan ladin anan wato duk wani nau'i na shakka babu shi a cikin alqur'ani wani ita ce wadda ladin da ake ce mata annafiya lil jins wadda ibn malik yace amala inna ja'al lila fi nakira mufradatan ja'atka aw mukarrara kamar yadda ka ita irabin ta kamar irabin inna ne kamar yadda zaka ce inna zaidan alimun hmm? to haka zaka ce la rajula fiddar ko in zaka ce inna zaidan fi dar haka zaka ce la rajula fiddar kamar yadda ake ake irabin inna haka ake irabin la annafiya lil jins ita ta tana kore jinsin abin da ya ta shiga cikinsa wato duk wani jinsi na shakka babu shi a cikin cewa alƙur'anin nan a cikin cewa wannan alƙur'an da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shine wannan alƙur'anin da Allah ya wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗansu sun yi waɗansu sun tsaya a larai suka tsaya a kan raiba ɗin ai kamar ana cewa zalikal kitab larai wancan shine littafi wancan littafin wancan shine littafin larai babu shakka sai ya zamanto ka iya kaddara larai din ta zamanto jumla ce ta zamanto labari na biyu ko hali sannan fihi hudan lil muttaqin ya zamanto tare da ɗaya jumla duk wannan ma'anar duk tana tabbata akan cewa korewar dukkan wata shakka ce a cikin alkur'ani cewa daga Allah maɗaukacin sarki yake za mu gani Allah maɗaukacin sarki a cikin a farkon wannan surar kamar yadda zai zo Na maganan ya kore ga wato tabbaci daga iliminsa cewa babu shakka komai kankantarta komai nau'inta a cikin cewa alkur'ani dinnan daga Allah yake to idan wani bai yarda ba da cewa da wannan ikirari na Allah maɗaukacin sarki to shine Allah zai masa ah, tahaddi Allah zai masa zai fito na fito Allah madaukakin sarki zai jefa masa kalu zai masa kalubale wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli kamar yanda zai zo in kuna cikin wata shakka sai aka kawo ta da nakira in kuna cikin wata shakka ko mai kankantar shakka akan abin da muka saukar da shi ga bawan mu cewa daga Allah yake to ku zo da sura kwatankwaciyarsa kwatankwacinsa ai hadal kitab alladhi yaqra'uhu muhammad wannan littafin da annabi muhammad yake karanta shi la raiba fihi la shakka fihi babu shakka a cikin sa annahu min indillah cewa daga Allah yake wa jumlatun nafi qabarun mubtada'uhu dhalika wal isharatu fihi wal isharatu bihi litta'zim shi ya tafi akan iradin farko akan cewa ita jumlar la raiba fihi shine labarin labarin dhalika eh, wanda yake shine mubtada din wal ishara da yace zalika litta'zim dan ya girmama sha'anin alqur'ani hudan lil muttaqin shiriya ne lil muttaqin ga masu tsoron Allah dan yace hudan hadin mai shiryarwa ne lil muttaqin ga masu tsoron Allah daga cikin uslubin larabci na nuna abu ya isa matuƙa shine a kawo ai amfani da masdar a mahallin sunan aiki ko sunan wanda aiki ya faɗa kansa kamar kaga shi kansa alkitab masdar ne hmm? kataba yaktubu kitabatan hmm? to amma ma'anarsa al-maktub abin da ake rubutawa rubutu shine ainihin ma'anar kitab wato hadawa shine rubutun littafi din shine ainihin ma'anar alkitab to amma ake amfani da shi don nufin cewa abin da aka rubuta to haka zalika hudan a nan wajen abin nufi da ita shine cewa ai mai shiryarwa amma saboda a nuna cewa alkur'ani ya isa matuƙa wajen shiryarwa shi kansa shiryar ne shi ne ainihin shiryar ba ne shiryarwa ba ne shiryar ce kanta gundarin kanta shi alkur'ani eh. ma'anar shirya kamar yadda ya gabata mun ce shirya tana zuwa da ma'ana guda biyu akwai shirya wadda take ta dalala ta koyar ta nuni wani kulle kaumin ha ga kowane mutane Allah ya saukar da mai shiryarwa shine annabi kuma yace dangane da annabi Ibrahim da ƴaƴansa annabi Ishaq da jikansa annabi Yaqub waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi'lal khairat zuwa karshen ayar muka sanya su wato jagora jagorori masu shiryarwa masu shiryarwa da umarninmu kuma ita ce Allah yake cewa game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa innaka latahdi ila siratin mustaqim nau'i na biyu kuma ita ce shiriyar da yake take banta da Allah ta wato halittar muwafaka a cikin zuciyar wanda Allah ya so ya shiryar da shi wannan shiriyar ita ce ke Allah kawai wanda Allah ya kore ta ga ya kore ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hmm? innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha hmm? man yahdi Allah fa huwa al-muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida duk wannan ita ce wannan shari'ar ta biyu cewa wanda Allah ne kadai yake da iko a kanta ya bawa mutum muwafaka kan ya kan ya bi Allah ya halicci imani a cikin zuciyarsa wannan ita ce wannan shari'a ta tawfiq wadda take banta da Allah madaukakin sarki kuma ita ce da waɗansu 'yan bid'a suke inkarin ta mu'tazila suke inkarin ta cewa idan mutum kowa shiriyar da Allah yake shine kawai ya bayyana gaskiya sannan in ya bayyana gaskiya kowa yana da iko ya bi ko kare wato Allah ba shi da ikon ya sanya ka ka bi gaskiya in baka so ka kamar yadda Allah ba shi da ikon ya batar da kai in kana so ka bi gaskiya wannan yana daga cikin yana daga cikin batan su da suka bace ma hanya abin as-siratul mustaqim suka saba ma nusus na alqur'ani wanda suke a bayyane ita wannan shiriyar da ta farko din da ta biyu ga baki ɗayanta in Allah maɗaukakin sarki ya ce shi alƙur'ani shiriya ne amma lil muttaqin ga masu tsoron Allah wani a cikin wannan usulin akwai hasar wato shirya ne ga masu tsoron Allah kawai to za mu fahimci a cikin wannan cewa kenan alƙur'ani ba shiriya ne ga wanda ba sa tsoron Allah wanda ba shi da takawa alkur'ani ba zai zamanto shiriya a gare shi ba wannan ma'anar da muka fahimce ta ba mantukin ayar ba ne ba lafazi ayar ce da wannan ba mafhumi ne abinda muka fahimta tunda Allah ya ce shirya ne ga masu tsoron Allah wato marasa tsoron Allah alkur'ani ba shirya ne gare su ba ma'anar kenan abinda muka fahimta kenan don shine ma'anar mafhum ma dalla alaihi fi fi ghairi mahallin nutfi bihi Abin abinda lafazi ya nuni gare shi ba a cikin abin da aka yi furuci da shi ba to ita wannan ma'anar alqur'ani ya tabbatar da shi وننزل من القرآن ما هو rahmatun ورحمة للمؤمنين ولا duk الظالمين illa fasara. Allah ya ce muna saukarwa a cikin alkur'ani abin da yake waraka da kuma rahama ga mumini amma su ku azzalimai ba ya kara musu komai sai tadewa wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم لكن إذا أكثر كد القرآن sai munafikai su rinka cato waye alkur'ani ya kara masa imani wanda suka yi imani fa zadatum imana sai ta kara musu imani wa ya yastabshirun su sami bishara daga abin da Allah ya saukar amma waɗanda suke da cutar munafunci a cikin zuciyarsu da zadatum rijisan ila rijifi sai ta ƙara musu dauka akan daular da ke cikin zuciyarsu shakka akan shakkar da ke cikin zukatansu hmm. saboda ta ga Alƙur'ani waɗanda suke da imani su ne suke samun shirya da Alƙur'ani. amma waɗanda ba su da imani kuwa su wannan Alƙur'ani idan ayoyin suka sauka ba za da illa nufura ba ya ƙara musu komai sai ba zama cikin dawa sun nisantar wahayin Allah al-muttaqin jam'un jam'i ne na al-muttaqi shi kuma ismul wato ismul fa'il ne na ittaqa mai jin tsoron Allah asalin sa at-taqwa asalin taqwa wato talabul neman kariya neman nasifu wa lam wa tanawalathu wattaqatna bil kamar yadda nabi da yake cewa mayafinta ya fadi bata yi nufinta ya bata yi nufinta bata yi nufinta fadar da mayafin ba yana yaban matar wannan sarkin a Nu'man yana yaban matarsa da har ya samu ya sulale ya shiga wajen ta fadi hmm. yace sai mayafinta ya fadi bata yi nufinta fadar da shi ba sai ta da nan sai ta kama shi wattaqatna bil yadi ta kara kanta daga gare mu da hannunta wato kar ka ɗauka don mayafi ya faɗi ka ɗauka niyya sassan mata ce sai ta nuna cewa ita ma killatacciya ce sai ta tsare kanta da hannunta, to a shahid wattaqatna daga lafazin taqwa ta kara kanta daga gare mu da hannunta to asalin ma'anar taqwa kenan wato talabul wiqaya yaya ake neman wannan wiqayar kariya shine da fi'lul ma'mur eh, wa tarkil manhi anhu ka aikata abin da aka yi umarni da shi ka nisanta da abin da aka hana ka shi yasa Umar ibn al-Khattab da ya tambayi Ubay ibn Ka'ab ma'anar taqwa Ubay ibn Ka'ab yana daga cikin wanda suka haddace Al-Qur'ani saboda haka babu mamaki sai da Umar ya munakashe ilimi da shi har ma ya tambaye shi dan ya bashi fa'idar wani abu da ilimi tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa liyahni akal ilm ya abal ya abal mundir hmm, hani'an gare ka da ilimi ya abal mundir manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ma Ubay wannan shaidar. sai ubai ya ce ma sayyidina umar ka taba bin hanya mai kaya yace eh yace yaya kake yi yace sai ne kaffa kaffa da tufafi na kar kaya ta ya ga mun riga ko ta soke ni yace to wannan shine takwa ka tafi akan hanyar rayuwa kana kaffa kaffa kana tara kanka kakka fada cikin inda Allah baya so خلي الذنوب صغيرها za ka التقى واصنع كماش فوق أرض ذات شوك يحذر ما يرى لا تقرن من الذنوب لا تقرن صغيرة إن الجبال من الحصى كتالي ذنوبي من ينتدك من ينصر كنانا واصنع كماش فوق أرض ذات شوك kai tafiya kamar mutumin da yake tafiya akan kasar da take mai tsaya akan hanyar da take mai tsaya ya a yahdaru ma yara yana yana neman kariya daga dukkan abin da ya gani kada ka wulaƙanta, kada ka raina zunubi komai kankantarsa dutse fa dala daga tsakoyi suka daga tsakuwa ta da hatta zaman tola to haka zalika in baka yi tsantseni ba daga zunubai haka za ka zama saboda haka ma'anar takwa kenan at-taqwa shine mafi shine abin da ya fi kyau ba abin da mutum ya tsorori a rayuwarsa irin takuwa يقول المرء ما يقول المرء فائدتي ومالي وتقوى الله وتقوى الله افضل ما استفاد mutum yana cewa fa'ida ta da dukiya ta tsoron Allah shine abin da yafi komai mutum ya nema domin tsoron Allah nan shine zai tabbatar maka da tsira ka duba ka gani duk inda Allah madaukakin sarki yake magana waɗanda suke kira illal muttaqin innal fi jannatin wa innal fi jannatin wa uyun innal fi innal fi jannatin wa ga sunan dai za a ga duk Allah yana magana ne akan ahlut taqwa ahlut taqwa masu jin tsoron Allah masu taqwa to wannan shine ba na taqwa taqwa ya zaman to kan cewa kana nisantar abinda Allah ya hana kana aikata abinda Allah ya so to waɗanda suka yi wannan sune alqur'ani yake zamantowa shirya a gare su sai asa'irina ila taqwa bintitalil awamiri binna nawahi masu tafiya ya zuwa ga wato kariya daga azaba ta hanyar aikata umarni da nisantar hani littiqa'ihim bidhalika na saboda su nemi kariya daga wuta da wannan aikin alladhina yu'minuna bil ghaib waɗanda su ga sifofin su su wane ne almuttaqun alladhina yu'minuna bil ghaib waɗanda suke bada gaskiya da al ghaib al iman asalin ma'anar iman at tasdiq gaskatawa shine ma'anar sa aluba wama anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin qul huwa udhunu khairin lakum yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minin yana imani da Allah yana gaskata mu'minai saboda haka asalin ma'anar imani gaskatawa wa ma anta bi mu'minin lana kai ba ne gaskata mu bane inda mutanen annabi ya yaqub suke gaya masa kai ba ne gaskata mu bane ko da mun yi gaskiya walau kunna sadiqin saboda haka ma'anar wa ma an bi mu'minin lana ai wa ma anta bi musaddiqin lana kai ba ne gaskata mu bane amma ma'anar imani a cikin shari'a shine i'tiqadun bil jinan wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan kai itikadi da zuci kai ikirari da harshe kai aiki da gaɓoɓinka saboda haka mutum mutuwa ga waɗansu waɗanda suke cewa imani ai kawai a zuci yake imani a zuci yake amma gaskiyar imani tana bayyana a harshe da kuma a gaɓoɓi wanda ya ce imani kawai a zuci yake to wannan in yace imanin zuci kaɗai ya isa fir'auna ma a wajensa sai zamanto mumini tunda Allah ya faɗa dangane da fir'auna wa jahadu biha wa sayqanata anfusuhum zulman wa uluwa sun yi musu da ayoyin Allah gashi kuma zukatansu sun yi sun yi yaqini da ayoyin Allah saboda ne saboda zalunci da girman kai to kaga idan da imani kawai yarda ne a cikin zuci fir'auna ya yarda hmm? gashi annabi Musa ya ce masa laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair ka sani kai fir'auna wallahi hadda rantsuwa annabi Musa yi ka sani ya fir'auna ba wanda ya saukar da waɗannan illa rabbus samawati wal ardh sai ubangijin sammai da ƙasa saboda haka fir'auna ya san gaskiya amma wannan sanin nasa ya sashi ya zamanto mumini ya zamanto ba saboda bai yi ikrari bil lisan ba bai amalin bil arkan ba ki da waɗansu za a ga an ce musu idan aka ce idan aka ce su bi Allah ko aka ce abin nan yawanci za a ga mata sun fi faɗan wannan aka ce wa mace ta yi hijabi ya ce a ai imani a zuci yake to masu hijabin ma za a ga suna yin hijabin amma Allah ne kada ya san abin da suke yi eh, to mu dai zahidi zan yi aiki wanda ta bi shari'a ta ba Allah ita ce mumina wanda bata bi shari'a ba bata bi Allah amma ba duk aiki ne za a ce idan mutum bai yi shi ba za a ce ba mumini bane ba duk aiki ne wato aiki suna daga cikin suna daga cikin sunan imani amma idan mutum ya zamanto iman ayyukan nasa sun ragu ba kowace raguwar ayyuka bane zai kore masa imani ayyukan da zai bari ya zamanto kan cewa sun kore masa imani shine ayyukan da suke suna da tabbatar da usulul iman amma idan ya zamanto ya samu tawaya a cikin ayyuka to wannan za a ce masa mai nuqsanul iman a amal ayyuka sharadi ne na cikar imani amma idan mutum ya bar aiki guda daya ba za a ce ya rasa imani ga baki daya ba wannan sai hawari dawa su suke faɗan wannan da mu'tazila hmm? su ne suke cewa idan mutum ya bar aiki ko da guda ɗaya in ya saba ma Allah da sabo guda ɗaya ya zama to kafiri tunda Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriqu as-sariqu hina yasriq wa huwa mu'min wa la yashrabu al-khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min ولا ينتهب لعبة ذات ذات قدر وهو ينتهبها وهو مؤمن wato mazinaci baya zina yayin da yake zinan alhali yana mumi arawo baya fata yayin da yake fata alhali yana mumi mashayin giya baya shan giya yayin da yake shan giya alhali yana mumi mai kwace baya kwace yayin da yake kwace alhali yana mumi saboda haka sai suka ce tun daga shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan ayyuka ne daga cikin kaba'irud dhunub gashi manzon Allah ya kore imani ga wanda ya haka duk wanda ya aikata wani laifi daga kabira daga cikin kaba'ir ba mumini bane in ba mumini bane menene kafiri ne da haka suka kafirta duk wanda ya saba a umarnin manzon Allah duk wanda ya saba duk wanda ya aikata haram duk wanda ya aikata kabira wannan kuskure ne su ne to kuskuren su shine sun sanya a amal sun sanya ayyuka sharaɗi ne na asalin imani idan babu aiki ko da guda ɗaya to asalin imanin ma ya rushe wannan ku kuskure ne domin wasu sun ɗauki nassi ɗaya sun zama to wato kamar dujal masu ido ɗaya suna gani da ido ɗaya ba sa gani da ɗaya idan amma mumine su ne waɗanda suke gani da ido duk guda biyu su ga idan su ga da ya zo na ban tsoro su ga kuma nassi da ya zo na faɗaitarwa shi abubuwar ne ya ruwaito wannan hadisin la ya zini zani hina zini to shi abubuwar din da ya ruwaito wannan hadisin shi ya ruwaito hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya fita ya ce ma duk wanda ya gani a bayan wannan ɗakin duk wanda ya gani yana duk wanda ya ganci ya ce duk wanda ya gani ya yadda da la ilaha illallah dakhala aljanna man shahid man qala la ilaha illallah dakhala aljanna yace je ya faɗa ma kowa da ya gani haka duk wanda ya ce la ilaha illallah zai shiga aljanna abu zan ya ce wa in zana wa in sara ko ya yi zina ko da ya yi zina ya yi sata ya ce wa in zana wa in sara wa in zana wa in sara ya ce wa in zana wa in sara wa in zana wa in sara ya ce wa in zana wa in sara wa in razima anfu abizar ko ya yi zina ko ya yi sata ko da an turmuza hancin abuzar a cikin turbaya abuzar yana jin daɗin ya bada labarin hadisin nan in ya faɗa ya ce wa in zana wa in sara wa in razima anfu abizar saboda haka wannan ya nuna cewar ba za ka kore ma mutum asalin imani ba kowane irin ayyuka ya na ba'i yana nan ta hakan mashi'a yana karkashin mashi'ar Allah in sha azabahu wa in sha ghafara lahu kamar yadda zo sarihan a cikin hadisin ubadat bin sami in Allah ya so ya gafarta masa in Allah ya so ya masa ukuba amma in yana da asalin imani ba za a ko ba za a bar aikata sako ba zai rushe masa asalin imani ba saboda haka ma'anar maganar ahlus sunna da suke cewa al'amal ayyuka suna daga cikin imani a cikin shari'a shine ai wato suna daga cikin abin da yake kammala imani ya sanya imani ya zamanto kamili saboda haka ma'anar hadithin la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min baya mai yin mazinaci baya yin zina alhali yana mumini ai ma'ana mumini kamilal iman mumini ne cikakken imani tawayar imanin ce ta sanya shi har yaje yake yin zina tawayar imanin ce ta sanya shi taje take yin sata wa haka da sauran ayyuka saboda haka wannan yana da muhimmanci sanin wannan ma'ana saboda kar mutum ya zamanto 'yan murji'a waɗanda suke cewa in dai kace kayi imani ka yarda a zuciyarka kuma kayi furci da kalmar shahada ko baka yi ayyukan komai ba kai mumini ne a'a dole sai kayi ayyuka sannan imanin ka zai zamanto na gaskiya haka kuma karka zamanto kamar harijawa da suke cewa idan mutum ya aikata zunubi to dukkan imaninsa ba zai amfani shi ba imanin mutum yana amfanarsa in ya aikata zunubai idan dai ya mutu da asalin imani ne Allah maɗaukakin sarki ya sifanta su da wannan sifa ta farko suna imani da alghaib alghaib shine abin da yake ya ga mutane abin da yake ya ɓuya gare ka shine alghaib a ah, umurul ghaib su ne waɗanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da su ya zo da al'amuran gai wanda yake ba wanda ba a san su ba ko ba yadda za a yi ka san su ba yadda za a yi ka ba yadda za a yi ka Allah da hakikanin sifofinsa hmm? sai da sanarwa daga Allah domin Allah gaib ne ba ganin sa ake ba sai ayoyi da suke nuni ya zuwa ga samuwarsa da kuma sabuwar Allah madaukakin sarki abu ne wanda yake shi'uri larura ne kamar yadda kake kamar yadda yake kasancewa kai kana nan haka sanin cewa akwai Allah larura ne hmm? amma wannan sanin ba zai wadatar ba ka san ka san abin nan uluhiyarsa hmm? ka san ayyukansa ka san ayyukan da yake so a yi masa ka san sifofinsa da sunayensa wannan yana daga cikin gai da sai Allah ne zai sanar da bayansa ka zalika abin da ya danganci mala'iku da abin da ya danganci littafan Allah da abin da abin da zai faru ga mutum bayan ya mutu me yasa aka halicce shi duk wannan sa daga cikin gai to wannan tana wannan ita ce hasiya ta farko ta sifar masu takwa sun gaskata da gai wanda shine ya bambanta shine ya sanya suka zamanto daban da mushrikai da waɗanda suke cewa babu Allah da suke cewa in hiya illa na duniya na mutu wa na haya Su waɗannan adduhuriyun masu cewa ai babu wata lahira rayuwar kawai mu dai muna rayuwa muna mutuwa wa mayu illa daha zamani ne kawai yake kashe mu kowa in zamanin sai shikenan yayi ya gama shikenan hmm? ba wai fasara da ilimi bane tunda yanzu mutum waɗanda suke mafiya saninsu daga wanda suke wato masu basira daga cikinsu su kansu wato suna cikin sun bayyana cewa hakika suna cikin dimuwa akwai wani shahararren malamin lissafi na ƙasar faransa mm, ana ce masa pascal wanda suka yi lissafi sun suna jin sunan pascal ita ba abin da yake tayar masa da hankali irin ya tsaya ya duba halittar duniya din nan da sammai da ƙasa da abin da ke cikinsu sannan kuma ya tsaya ya ga kan cewar wai me ya tsaya ya tambayi kansa waye ya yi wannan me yasa ya yi ina wannan halittar za ta je me idan mun kare kuma in mu mun kare a nan wajen shi kenan ko akwai wani waje da za mu je ya ga ya buga ya buga ya buga ya rasa ansa ga wannan tambaya ya ce ba abin da yake sanya shi imuwa a cikin wannan a cikin rayuwa irin wannan yake cewa amma abin da ya fi shi wannan imuwa shine tare da wannan jahilcin kuma yana iya rayuwa shi a ganinsa hankali ya nuna cewa in kana cikin wannan jahilcin bai kamata ka iya rayuwa ba amma abin da yake daɗa ƙara imoto da hankalinsa tare da wannan imuwar kuma ana iya rayuwa to kaga masu hankali daga cikin su kenan suke wannan tani to domin waɗannan ansa ba ansa kai da zaka je ka same ta a cikin lissafi ba ba za ka je ka lissafo har ka gano wata equation da za ta nuna maka wannan ba ko ka je ɗakin laboratory da za ka haɗa wannan chemical ɗin da wannan chemical din har ka gano waɗannan ansoshi ba abin da zai sanar da kai wannan domin ya daga cikin alghaib abin da yake ya ɓuya daga mutane ɓuyar tasa ta yi zurfi tun daga shi Allah yana cewa dangane da sa'ar kiyama akadu ukhfiha na kusantan ɓoyar da ita ga kaina to wanda suka imani da zai sune abin martaba ta biyu na addini wato imani da abin da ya ɓoyar da gare su wai na sala ayatuna biha bi huquqiha suna tsayar da sallah amma ma'anar al-iqama shine wato kiyaye ta shine wanda sai na umar yake ishara da yake cewa man hafaza man hafizaha wa hafaza alaiha eh? man hafizaha wa hafaza alaiha wanda ya kiyaye ta kuma ya dawwama a cikin kiyaye ta hmm? abin nufi da iqamati sala nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana abubuwa wanda suke na iqamati sala na iqamati sala tsaye da sallah kamar wato rukunan sallah da kuma kamar yadda kita tahlilu hat takbir wa tahrimu hat takbir wa tahlilu hat taslim da kuma yanda yanda yazo a cikin hadithul musii'u salatu ya nuna masa yanda ake sallah da kuma abubuwa wanda yake na wajiban sallah wanda ya yi da kuma abubuwa da ya bayyana cewa suna daga cikin iqamati sallah kamar yadda yake cewa fa inna taswiyata sufufi min iqamati sallah cika sau yana daga cikin tsaye da sallah to as-sala wannan sallah ita ce wannan ibadar da muke yi asalin ma'anarta addu'a ma'anarta kenan a cikin lugha hmm? kamar yadda Aisha yake ce ma yarsa alayki salatu alayki alladhi sallaiti hmm? ke ma irin alaiki mitlin ladi sallaiti a fatamidi nauman fa inna li jambil mar'i mubtaja'a yarsa ce take ce mata yayin da yazo zai tafi ta qulu binti wa qad qaddamtu murtahilan ya rabbi jannib abil awsaba wal waja'a yazo zai tafi take cewa Allah ka ka tsira ka nisantar da wato rashin lafiya da kuma wato wahala daga mahaifina sai mahaifin yake ce mata alaiki mitlul ladhi sallaiti kwatankwacin addu'ar da kika yi ke ma ya tabbata gare ki ya binci ya ke yata so da asalin ma'anar kaga sai ce alaiki mitlu ladhi sallaiti da lafazin sallah asalin ma'anar sallah a lugar larabci kenan addu'a shi yasa Allah madaukakin sarki yake ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen zakka wa salli alaihi inna salataka sakanun lahum kai musu addu'a in sun zo dan haka aka kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sadaka sai ce Allahumma salli ala ali abi aufa ya musu ya musu salati shine addu'a wannan take nan a amma a shari'a sai aka dauke ta zuwa ga wannan ibadar ma'aluma wannan ibadar sananna ce hatta a cikin larabawa tun kafin jahiliya tunda an san yahudawa suna sallah shi yasa da aka saukar da alladina yu'minuna bil ghaib sai ka ce ai mun yi imani da ghaib wa yuqimuna as salat mu ma muna da sallah irin ta kuma hatta a cikin ash'ar din jahiliya zaka ji suna ishara zuwa ga sallah kamar yadda ya zo a cikin diwanin na daga na da yake sifanta wata mace in ka ganta sai ka ce du audurratun sadafiyatun gawasuha bahijun matayar ha yushillu wa yasjudu yana ya yi ishara ga lafazin sujada wato don saboda kenta, idan mutum ya ganta hmm, mumsa rahibi ne ke faɗa fa wanda yake rahibi mai bauta a cikin kokoluwar inda suke abin inda kauma a su idan rahibi ya ganta don kyanta sai ya ɗaukaka muryarsa da subhanallah kuma ya faɗi yana mai sujada daga a lokacin jahiliya ne amma sun san sujada saboda haka abin nan sallah sananna ce amma a yadda ta zo da hai'atta wannan ta keɓanta daga sallar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya bayyana ta kuma shi kansa sai da aka koya masa dan da aka wajabta sallah a farkon ranar Isra'i a kashigar ranar Isra'i in sallah azhar ita ce sallah farko da mala'ika jibril ya zo yayi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake na musu lokacin sallah to ita wannan sallar ita ce sifa ta biyu take tabbatar da wato ingancin jiki imani da zai yake tabbatar da ingancin zuciya sallah ita ce take tabbatar da ingancin jiki wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma daga abin da muka azurta su suke ciyarwa daga abin da muka azurta su arrif shine duk abin da Allah ya azurta mutum da shi sawa'un halal ne ko haram ne ko ka mallake shi ko baka mallake shi ba in dai Allah ya baka ka ci kai amfani da shi wannan risk ne halal ne haram ne wannan kuma hisabi zai tabbatar wannan hisabi ne zai tabbatar shi yasa har dabbobi ma da ba sa ba sa mallaka abu aka ce su ma suna da risk wa ma min dabbatin illa wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha tana da arziki ga ta ba ta mallaka ita kanta mallakarka ce bar mallaka ce saboda haka dukkan abin da Allah ya baka na arziki na kai amfani da shi wannan shine arif arif nan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana mu musulmi wani arziki ne yafi komai tsarkaka ayyul kasabi atyab wani hanyar neman arziki ne yafi kowanne tsarki yafi kowanne kyau yace kullu bai'in mamru kullu bai'in mabrur wa amalul yadi min wa amalur rajuli min wa kasbur dukkan ciniki wanda yake kyakkyawa na da wanda shari'a ta yadda da shi da kuma aikin mutum da hannunsa abin da zai sana'a ya samu kamar yadda annabi dawud yake da kuma ciniki wannan shine hanyar arziki da yafi kowanne kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin wannan hadisi na Rafi ibn Khadij to Allah ya ce daga wannan arzikin da muka ba su yunfiqun suke fitarwa suke bayarwa al-infaq huwa al-ikhraj asalin ma'anar infaq shine al-ikhraj fitarwa shi yasa aka kirawo aka kira ramin ramin kurege annafiqa daga infaq saboda saboda hanyar fita ce shi yasa kuma ake ce ma hanyar da ake yanzu a zamani a tsakanin dutsen ake ce masa nafa saboda yana fitar da mutum asalin ma'anar infaq shine al-ikhraj fitarwa wato daga cikin abin da Allah ya ba su na dukiyar su suna fitarwa dan waɗansu malamai sun ce abin da ake nufi zakka wato suna ba da zakka waɗansu kuma suka ce a ana nufin annafaqatul wajiba ciyarwa wajen ta wajaba kamar ciyar da iyali da ciyar da ƴaƴa da ciyar da iyaye idan fukara ne eh, da kuma ciyar da abin nan bayin mutum waɗansu kuma suka ce abin da ake nufi tsawo wasu wasahi abin da wannan aya take nufi ta hada dukkan wata ciyarwa wanda Allah ya umarni da ita ko ta fuskar wajabci ce ko ta fuskar mustahabbanci domin ciyar wannan ita ce ainihin dalili akan imani hmm? manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce burhan sadaka dalili ce akan cewa mutum yana da imani duk abin zai sanya mutum ya ɗauki kuɗinsa maƙudan kuɗi ya bayar bayan yana buƙata yana ƙaunar arziki yana ƙaunar tsarin kuɗi ya ɗauka ya bayar illa ya yadda cewa zai samu wannan kuɗin zai samu ya yadda cewa zai samu ninkin ba ninkin saboda haka hujja ce a wajen Allah cewa wannan mutumin ya yadda da Allah ya yadda akwai aljanna ya yadda Allah yana kada ka tana daga cikin abin da yake tabbatar da da asalin imani shi yasa take daga cikin abubuwan da suka fi komai kawo tazkiya allazi yu'ti malahu yatazakka wanda yake ba da dukiyarsa don neman taskiya don tsarkake kansa abin da yake tsarkake zuciya daga shakka da kafirci da munafunci irin sadaka to maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace daga cikin abin da muka azurta su suke ciyarwa ba a faɗi kadarin gwargwadon ciyarwar ba na zakka dai an bayanin ta zo a cikin suratul tauba na sauran sadaka fa maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace yas'alunaka ma za yunfiquna qul al za su tambaye ka me za su ciyar ka ce abin da yake yayi rara daga cikin dukiya abin da ya hau kai idda abi man ta'ul ka fara da wanda yake nauyin sai yake kanka kuma a cikin ciyarwa a cikin ciyarwa bayan ta zakka wanda take wajiba ce wanda bai halatta mutum ya hana ta ba ciyarwa wanda take ta mustahabbi babu ciyarwa da ta kai mutum ya ciyar da iyalinsa shine hadithin Abu Hurairah a cikin Sahih Muslim yace dinarun an fi sabilillah wa dinarun tafaddata bihi ala miskin wa dinarun a'tatta bihi a'tatta raqaba wa dinarun anfaqtahu fi iyalik fa'azamu dhalika ajran alladhi anfaqtahu fi iyalik alladhi anfaqtahu ala yace dinare ɗaya da ka ciyar da shi da ka bayar da shi fi sabilillah wajen taimakon addinin Allah a cikin jihadi da dinare ɗaya da yi amfani da shi wajen yantar da bawa da dinari ɗaya da kai sadaka da shi ga miskini da dinari da ka ciyar da iyalinka da shi wanda ya fi kowanne girman lada shine wanda ka ciyar da iyalinka don wannan shine ya nuna cewa kana jin tsoron Allah kuma da gaske kake yi amma ana cewa a taimaka a taimaka ka zo ka taimaka kuma ka bar iyalinka da yunwa to wannan ya nuna kan cewa taimakawa da kake cewa a taimaka dan a gani da kai ma kan cewa kana cikin masu taimakawa hmm? riya ce ta shigo amma inda gaskiya ka fara da wancan wajibi saboda su wancan miskinai ne ba za su kai ka kara ba ba wanda ya sani in kai musu da zai yabe ka in ba kai musu ba ba wanda ya sani da zai zai tona maka asiri sai Allah to ka take wannan sanin naka da Allah kaga kenan babu gaskiya a cikin al'amarin naka shi yasa wanda yake zai fara da iyalinsa shine kowa mai gaskiyar imani shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bibita shi kuma wato wajibi a cikin ciyarwa wajibi ne a cikin ciyarwa kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa a ai taƙayyudi da yadda Allah ya sifanta ta walladina idan an faɗo lam yusrifu wa lam yaqturu ba sa israfi ba sa kuma rowa su daura hannunsu israfi idan inda aka ce in aka ce kar ka bada dukiyarka anan kai ka je ka bayar to nan israfi kai kaga mutum ya ɗauki makudan kuɗi ya rinka ba ma yara su rinka shan ganye da wiwi amma sai a ce ai wani ba dama ne a wani akwai kyauta baya jin tsoron baya jin tsoron talauci baya jin tsoron bayarwa to wannan kyautar ita ce kyautar da Allah madaukakin sarki ya hana ta ita ce israfi inda kuma aka ce karka inda kuma aka ce ka bayar ka hana lokacin da ake cewa ka bayar kai kuma ka hana to wannan shine rowar da Allah madaukakin sarki baya so ma'anar ka zaman to tsakatsaki inda aka ce ka bayar ka bayar inda aka ce ka bayar ka bayar karka bayar wajen saba ma Allah madaukakin sarki والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون كما سوني gaskiya da abin جسكيا دا saukar gare سوكر غريكا al'kur'ani wannan shine sinfi na biyu na masu takwa domin sinfi na farko kamar yadda malaman tafsiri suka nuna wani yana ishara ne ga larabawa wanda da suke cikin addinin shirka da suke cikin shirka suka zo suka musulunta sahabbai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin muhajiru idan su abubakar da umar da usman da sauransu to wannan kuma sinfi na biyu ne na mumine su ma suna daga cikin dai wanda alkur'ani yake zaman tuwa shirya gare su sune masu mu'minu a halin kitab wanda suka yi imani wanda asalin su da suna kan wani addini su ba a cikin shirka suke ba da suna addini na yahudanci ko ko nasara ne suka musulunta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin yahudawa kamar Abdullahi ibn Salam daga cikin kirista kamar Dihiya ibn Khalifat da Suhaib waɗannan sun shiga cikin wannan da kuma duk wanda zai zo kamar su duk wani kirista irin su manya-manyan fadar nan irin su abdul ahad dawud mai littafin nan muhammad in the bible wanda ya magana akan bayanin abin nan bayanin wato nubu'a ban labari da ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin bible to irin waɗannan su ne wanda suka zo sifar ta zo a cikin wannan aya ta uku Allah ya ce walladina yu'minuna bima unzila ilayka waɗanda suke imani da abin da aka saukar gare ka shine alqur'ani wa ma unzila min qablik da abin da aka saukar gabaninka ma dinnan tana daga cikin alfazul umum wato duk abin da aka saukar gabaninka wannan ya hada at-taura da injila da suhuf ibrahim da zabura da ma duk wani abu wanda Allah ya saukar wanda muka sani da wanda ba mu sani ba ba mu cewa numinu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din ba ma cewa mun imani da wani ba mu imani da wani ba to waɗannan su ma suna daga cikin masu attaqwa wa bil akhirati hum yuqinun kuma suna yaqini da ranar lahira suna yaqini da ranar lahira abinda ake nufi da yaqini shine ilimin da aka samu ta hanyar kafa ta hanyar hujja da kafa dalili wanda yake tabbatar ma da mutum yaqini wanda ba in ya same shi zai tabbatar masa da wannan abin ba tare da shakka komai kankantar ta ba shine yaqini kaga saboda ana buƙatar kafa dalili shi yasa ba a sifanta Allah cewa Allah yana da yaqini daga cikin sifofin Allah za a ce masa al-muqin hmm? mai yaqini hmm? kamar yadda ake ce ma Allah al-alim Allah masani amma ba za a ce masa al-muqin ba mai yaqini saboda shi ilimin Allah ba ilimi ne wanda da ya samu shakka ko kuma sai da ya samu dalili sannan ya same shi ba ilimi ne wanda yake ka'imi da zatinsa amma haka yake Allah maɗaukakin sarki da sani da sani yake sani sani sifa ce tabbatatta azaliya tare da Allah maɗaukakin sarki amma yaqini kuwa shine wanda yake da kana cikin shakka baka sani ba sai daga baya ka zo ka samu ilimi din kamar yadda ya zo a cikin suratul takasur kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunna al jahim kuna da ilimin yaqini da za ku ga da dai kuna da ilimin yaqini a wani tafsirin la tarawunnal jahim lalle za ku ga wutar jahim thumma la tarawunnaha aynal yaqin sannan za ku ganta da yaqini aynal yaqin wato da qurumu da damzu to a lokacin ne za ku samu ilimin yaqini haqiqatan kaga da ai shakka ne ake har aka zo da wa'ayi ya zo kuma aka samu ilimi na yaqini amma duk da haka yaƙinin gurgudan imanin ka gurgudan yaƙinin ka to amma ran da ka ganta ba kamar aka baka labarin ka'aba ne kana tsammanin ka yadda akwai ta don ka ga hotonta ka ganta a cikin amma ran da ka ganka kana tawafi fa shi kai ne ga ka'abar kana ganin ta akwai kuma wanda zai ce maka wannan ba ka'aba ba ce eh? akwai wata shakka babu sauran shakka to wannan shine yaqini yayin da ka ganta kiri da muzu kuru da muzu shine wannan al-yaqin to su Allah ya sabanta wa'annan bai cewa dangane su suna da wannan ilimin dangane da sha'anin ranar lahira suna da ilimi wanda yake na sakankancewa cewa ba sa ko shakka akan ranar lahira to ula'ika waɗanda suka sifantu da wannan waɗannan sifofi alahu da min rabbihim suna kan shiriya daga ubangijinsu wa ula'ika humul muflihun kuma waɗannan su su ne in kana neman mutuwa ne ne masu rabo masu samun babban rabo waɗannan su ne shine ma'anar ula'ika humul muflihun domin da arifin al-musnad wal musnad ilayhi inda yana kawo ma'anar keɓancewa wato su ne ba wasu su ba a yana da wani tsarin ma'ana wato kamar yadda ake cewa kowal batsalul hani shi ne wato jarumin nan mai kare abin nan mai kare dangi shi ne jarumi mai kare dangi wato in kaji balarabe ya ce maka huwal batsalul hani wato kamar yana cewa in kana so ka san wane ne albatsalul hani to fa huwa huwa to da Allah ya ce ula'ika humul muflihun in kana so ka san suwa ne ne masu babban rabo waɗannan su ne kaga ya fa a ce waɗannan ya fa a ce ula'ika muflihun waɗannan su ne waɗannan masu babban rabo ne amma da aka ce wato idan ka ji ana ambaton masu babban rabo in ka ji ana ambaton waɗanda za su samu za su samu wato tsira waɗanda za su kuda ma dukkan wahala su samu su samu hutu wanda yake daga bayan ta babu wata wahala har abada to waɗannan su ne domin asalin ma'anar falah kenan wato ashaq shi yasa aka ce ma shi yasa aka ce ma manomi al-falah nau ya shukul ar dan yana tsaga ƙasa to to abin da yasa aka ce ma mai rabauta al-muflih saboda kamar wato yana tsaga dukkan wata su musibu na duniya wajen bin Allah da nisantar abin da Allah baya so har ya zo ya mutu to daga ya mutu shikenan la karba ala abiki da yau kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Fatima babu sauran bakin ciki akan akan mahaifinki bayan wannan rana to haka mumini yake in ya samu fala in ya zai rinka kutsa ma musibu har ya zama toran da ya mutu to shikenan babu sauran bakin ciki a gare shi to shine ya samu fala din wato kamar yayi ta maya yayi ta keta musibu har ya zo ya samu wannan matukar burin kowa shine samun arziki da hutu wanda zai dawama a cikinsa zai samu wanzuwa a cikinsa إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم إن الذين كفروا الله يتي وأن سك كافرتا الكفر ما نفسيني الستر رتي شيء أكتشي ما الله manomi aka ce masa kafir liyaghiba bihimul kuffar kuma da da zura'a liyazi da bihimul kuffar abin nan ana ce ma an ce ma kafiri kafir saboda yana rufe kasa suratul hadith kamar tare ghaithin a'jaba al-kuffara nabatuhu kamathalu ghaithin a'jaba al-kuffara nabatuhu wato kamar wato ruwan mamakon ruwan sama ne da yake kayatar da manoma da wato nabatin abinda ya tsiran sa yake kayatar yake kayatar da manoma sai aka kira su kuffar saboda ne saboda suna boye suna boye tsiro a abin nan kwaya cikin kasa in sun zo shuka ko shi yasa aka ce musu wannan to alkafir haka yake yana me yake koyewa yana ɓoye gaskiya yana ɓoye abin nan sanin Allah yana ɓoye ni'imar da Allah maɗaukakin sarki ya masa ya arifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktharuhumul kafirun suna shaidawa suna sanar da ni'imar da Allah ya musu sannan su rinka inkarin ta to wannan shine kafirci shi yasa Allah ya ce wa aktharuhumul kafirun mafiya yawan su kafirci ne shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma yace dangane da sha'anin mata cewa su ne wanda za su fi yawa a cikin wuta aka ce saboda ne kala ya furna. sai sahabbai suka ce ya furna biLla suna kafirce ma Allah ne ya ce la ya kafurna al'ashir suna kafirce ma mazajensu suna butulce ma mazajensu ma'anar al-kufur din anan butulci wato suna musu ni'imar da Allah ya musu yace law ahsanta ila ila ihdahunna dahra kullahu thumma ra'at minka makruhan laqalat ma ra'aytu zalima ma ra'aytu minka khairan qab da za ka ɗauki rayuwarka ga baki ɗaya kana ma ɗayan su ihsani sannan rana ɗaya kawai ta gaba yadda take so ba daga wajen da ce ban taɓa ganin wani alhaji tare da kai ba to in wanda wanda suka ji tsoron Allah mata suna da wannan mushkila kuma wannan yana daga cikin babban sababin da yake shigar da mata cikin cikin wuta butulci to asal me yasa butulci ya zamanto kafirci saboda yana rufe ni'imar Allah mai butulci ne rufe ni'imar Allah ne ya san ni'imar ta Allah ce amma kuma sai ya yi watsi da ita sai ya wance da wannan ni'imar ya nuna cewa kamar ma bai dama Allah ne ya masa ba kamar da yadda Allah yake faɗa cikin ayoyi masu yawa na waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya ni'imta su sannan za su ce inna ma utituhu ala ilm to Allah ya ce su waɗannan kafirai sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun la yu'minun ba sa imani wannan shine khabar innal ladina kafaru wanda suka kafirta la yu'minun ba za su imani ba nan gaba wannan ba wanda zai iya tabbatar da wannan ba Allah ba domin Allah madaukakin sarki shine san aqibar kowa amma ba ka iya kore imani ga wani in ba Allah ba wato waɗannan su kafirai innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun waɗanda kalmar ubangijinka ta tabbata a kansu hmm, cewa ba za su imani ba wato Allah ya riga a cikin fi ilmi fi sadaka ilmin cikin ilimin Allah Allah ya riga ya san cewa wannan ba za su imani ba cewa waɗannan kalmar kafirci ta kalmar ubangijinka ta hau kansu hmm? cewa su ɗan wuta ne to wannan ba za su imani ba sawa'un alaihim duk dai-dai ne a gare su a anzartahum kayi musu gargadi an lam tunzirhum ko baka musu gargadi ba kamar yadda mutanen annabi annabi hud suka ce qalu sawa'un alaina aw afta am lam takun min alwa'idin daidai ne a wajenmu ko kayi wa'azi ko baka zama cikin masu wa'azi ba ba suka wato suna cewa ba za su imani ba to Allah ya faɗa dangane da kafirai waɗannan su ne halinsu cewar wato inzar abinda ake nufi da al'inzar al'ilam ma'at tahwi sanarwa tare da tsoratarwa ka sanar da mutum abu sannan ka tsoratar da shi kamar yadda mazan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa anan nadirul uryan ni ne wato mai zuwa yayi ni ne mai zuwa yayi gargadi irin gargadin wanda ya gano wanda ya gano abokan gaba sun zo za su farma gari idan mutum a al'adar larabawa idan mutum ya ga masu yin dako in suka ga abokan gaba sun taso za su farma gari sai mutum ya tuba kayansa ya tsirara ya ji kansa ciwo ya yaga hancin taguwarsa sannan ya to ana ganinsa to an san cewa wato musiba ce ta zo to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke kamar yanda wannan yake wanda idan ya zo kowa yana sanin ya zo da labari ne mai tsoratarwa to ni ma haka nake gare ni cewar abin da ke gaban mu abin da ke gaba gare ku azaba ce mai radadi da babu wanda zai tsira da gare ka sai ya ce la ilaha illallah to wannan shine ma'anar inzar wato ka sanar da mutane abin da ba sani ba tare da tsoratar da su to saboda shi sifa na tsoro sifa na tsoro abu ne wanda yake yana da amfani a cikin zukata tsoro wanda yake zai sanya ka hmm, ka ji tsoron Allah madaukakin sarki tsoro wanda yake zai sanya ka ka gane haɗari ka shiga taitayinka amma wanda yake zai zamanto cewar ɗaya daga cikin hikimar da ya sa a cikin shari'a aka hana shan abubuwan maye yake saboda abin mai shan giya tana hana shi jin tsoro kuma a ce yau gashi kana cikin wani hali wanda yake baka da tsoro a cikin zuciyarka to ai da kai da kafiri baka da bambanci tunda kafirai su ne wanda yake zamantowa ban tsoro da rashin ban tsoro duk ɗaya ne a wajen su. wannan shine sinfi na biyu na mutane suratul bakara ta bude da bayyana wato ajujuwa na mutane ajin farko su muminai aji na biyu su kafirai to ga sunan Allah madaukakin sarki yayi bayanin su cewa su wannan halin su an riga an san su kan wato halin su shine ba za su taba yin imani ba duniya ba za ta gushe ba sai da irin waɗannan hmm? dole a cikin duniya a samu muminai dole a samu kafirai amma mu san su a ɗaiɗaikun su wanne ne wanda yake haqqat alaihi kalimatu rabbi wanne ne kalmar ubangiji ta hau kansa wannan baka sani ba saboda haka wannan ba zai wannan ba hujja bane a ce ba za a yi wa'azi ba kafirai da Allah ya ce innal ladina kafaru sawa'un alaihim anzartahum am antum bihum la yu'minun a'a domin ba mu san waɗanda yake wanda kalmar Allah ta hau kansu ba domin su ake nufi a wannan aya saboda haka inzar din dole za a yi za a yi gargadi domin daga cikin kafiran za a rinka samun wanda kalmar Allah ba ta hau kansu ba suna shigowa cikin addinin musulunci amma su wanda kalmar ana kawo kansu ba za su yi imani ba ga sifa su Allah ya ce Allahu ala qulubihim Allah ya yunke zukatansu wato ya rufe zukatansu rub shine ma'anar al khatam wa ala sam'ihim da kuma akan jinsu wato makanin jinsu wato shi yasa nan an kawo shi da sigar masdar don a nuna kan cewa shi yasa aka yi ifradin sa ba ce al-asma ba Allah madaukakin sarki ya yunke wato ya ɗaure zukatansu gaskiya ba ta shiga sannan haka zalika jinsu ba sa ji da ji wanda yake zai amfane su to anan ake yin waqafi atamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wannan wata jumla ce akan a kuma bisa akan wato idanu idanuwansu gannansu akwai wani shamaki an yi tankirin shamakin domin a yi tanwi'i don a bayyana cewa wannan shamakin wannan mayafin da ya zo ya rufe idanunsu wani irin mayafi ne wani irin nau'i ne na mayafi wanda shi abin da yake yi ya ga komai da shi amma ban da gaskiya Ya ga komai amma ban da gaskiya tir da wannan abin da mayafi kuwa komai za ka gani amma ban da gaskiya غطاء فلا يبصرون الحق ولهم عذاب عظيم عذاب من جرما تثبت اجريسو نن يا فسر العذاب العظيم ده القوي الدائم wato wanda yake mai wanda take mai karfi kuma madawwamiya wanda ba ta karewa ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر wannan shine a kashi na uku aji na uku na mutane munafukai. Allah ya ce wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir daga cikin mutane akwai waɗanda suke cewa mun yi imani da Allah kuma mun yi imani da ranar lahira ay yawmil qiyama li'annahu akhir al ayyam ranar al qiyama abin da aka ce mata yawmil akhir saboda ita ce rana ta karshe wa ma hum bi mu'minin Allah yace amma su ba mu'minai bane ba mu'minai bane a haqqan suna faɗa ne da da zukatansu amma a zuciyarsu ba haka suke nufi ba Allah yana cewa idza ja'aka al munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun ka gani suka ce suna ka zo munafikai in suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai su ce mun taba mun shaida cewa kai manzon Allah ne Allah ya san kai manzansa ne kuma Allah ya shaida cewa munafikai makaryata ne da suke cewa sun yadda da Allah ne sauraka nan ma haka suke cewa suna faɗa da bakin su amma Allah ya ce hakikatan su ba muminai bane farkon zuwan manzon Allah sallallahu alaihi farkon zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda zai imani da shi sai mai gaskiyar imani domin idan kai imani ba abinda zaka samu illa azaba illa tsangwama illa kisan kai illa rashi illa a kore ka illa a kyame a kyamace ka saboda haka ba wanda zai imani domin samun wani amfanin duniya duk wanda yayi imani a lokacin da sai mai gaskiya saboda haka a cikin maka ka ta babu munafunci haka zalika har zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Madina farkon zuwan sa Madina musulmi ba su da karfi dan haka ma suka bukaci ma su yi alƙawarceceniya da Yahudawa sai da aka zo aka yi yakin har zuwa yakin Badr duk wani wanda ko da daga cikin mutanen Madina ne ya shiga cikin addinin musulunci ya shiga ne kawai domin ya kawo ma kansa ba wata fa'ida a cikin shiga addinin musulunci ba wani amfani da mutum zai samu na duniyar nan to har sai da aka yi yakin Badr aka yakin bazar aka samu nasara to sannan mutane suka so maganin kan cewa to fa al'amarin nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam watakila bayan da suke tsammanin ba tsammani ba sun dauka daga an yakin bazar za a murkushe musulmi to a lokacin nan ne sai Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ra'sul munafiqin ya musulunta da shi da waɗansu da yawa daga cikin mutanensa to lokacin munafunci ya kunno kai munafunci babu shi a cikin muhajirun a cikin al'ansar ya so mu shigowa da kuma yahudawa wanda suka shiga cikin addinin musulunci amma a cikin muhajirun babu me yasa ya zamanto kan cewar an so mu musulunci din saboda ana ganin cewar akwai wani amfani da za a samu aka bayyana musulunci a zahiri aka ɓoye kafirci domin wannan shine asalin ma'anar nifa hmm? mutum ya bayyana sabanin abin da ya ɓoye a cikin zuciyarsa to Allah ya ce wa ma usuba mu'mine bane yuhadi'un Allah suna yaudarar Allah suna yaudarar Allah wallazi na amanu da mumine bi izhari khilafi ma abtanu suna bayyana sabanin abin da suka koye min al-kufri na kafirci li yadfa'u anhum ahkamahu ad-dunyawiyya dan su kawar da hukunce hukuncen kafirci na duniya akan su da hukuncin kafirci shine wanda ya kafirci ya zamanto cewa ko dai a kashe shi ko kuma ya biya jizya to sai suka yi don su ɗauke wannan hukunci da kansu sai suka bayyana a imani wannan shi ne yaudarar da suke ma Allah to suna tsammanin hatta in suka yi ma in suka yi haka ma ranar alkiyama ma haka zai to hmm? ranar alkiyama ma Allah zai ce to ku shiga shi yasa shi ranar alkiyama idan suka to tare da muminai da muminai duk da hasken su daga an zo za a hau za a hau kan sirat Allah ya dauke hasken munafikai sun ce mu ne in zuruna na qatabis nin nori ku saurara mana mana mu zo mu samu mu samu mu dan daga cikin hasken naku to sai tsammanin har Allah ma za su yi ma wannan shi yasa ma shi yasa Allah ya ce ya riga ya san abin da ke cikin zuciyarsu yuhadi'un Allah suna yaudara Allah al-muhada'a nan wajen ba abadin da ta mufa Allah bane ba wai suna yaudare reniya da Allah ba suna yi Allah ya ne musu hmm? hmm? a'a su ne suke yin yaudara kamar yanda wannan almufahala kan zo da lalle ta zo a cikin babin ta takan cewa idan aiki ya zama to daga mutane biyu ba wa ma yahda'una illa anfusahum ba sa zargin kowa sai sai kawo kansu eh, wani ita ce qira'ar asim wa ma yukhadi'una kuma qira'an qira'atu ahli al-madina li'anna wabala li'anna wabala khida'ihim raji'un ilaihim domin mummunan wato sakamakon ah, yaudararsu gare su yake komawa فيتضحون في الدنيا باطلاء الله على باطلاء الله نبيه على ما ابطنوه ويعاقبون في الاخره الدنيا الله يكون يتاسو الله يسند من زنسه صلى الله عليه وسلم ابن سكا بوي ولو نشاء لاريناكم فلعرفتهم بسيماهم هذا هكا الله هكا هكا سوره البراءه تزو ترنك تونا موسى اسيري تي موسى تونن سيريري ومنهم ومنهم ومنهم duk sibobin sai da aka faɗa wa yu'aqabuna fil akhirah ay musu kuma hukuma al akhirah to kaga kenan sun yaudari kansu don su suna tsammanin abin da suke yi sun sha shine mushkilan wato shine mushkilan mara gaskiya mara gaskiya wato kamar jimina ce ta sanya kanta a cikin ƙasa amma kuma ga bayan nan abin nan gaba ta tsammanin wai ta tsira ta boye kanta amma kuma ta bar bayan saboda haka maharbi me yake maharbi kan yake nema eh? a ga kan shi sai harbe ta to munafiki haka yake shi yana tsammanin da dukkan abubuwan da yake da dabarunsa da yake yi don kar a gane shi yana tsammanin ya sha amma ko a lokacin da yake tsammanin ya sha a lokacin da ya faɗa a lokacin da ya yi kansa wannan ramin da ya faɗa wa ma yash'urun amma su ba sa sanin haka na la ya'lamuna anna khida'ahum li anfusihim suna ba sa sanin cewa wannan wato yaudarar su ga kawukan akan kawukan kawukan suke yi ma fi qulubihim maradun Allah ya ce a cikin su akwai wata cuta cutar cutar anan wajen shine eh, shakkun wa nifaq shakka da munafinci huwa yumridu qulubahum domin da shakka da munafunci yana kawo cuta a cikin zukatansu ayyuba ifuha yoga ifuha yana mai da ita masu mai rauni wato kamar yadda rashin lafiya kamar yadda rashin lafiya yake da jikin mutum kaga idan mutum ba shi da lafiya da kere ke tashi jikin nasa to haka shakka da munafunci take mai zuciya haka take mai imani a cikin zuciya da kyar imanin zai miƙe sai sana ga aita ta cewa ai abin kirki ba zai iya ba a cewa ai wani abu na alkhairi ba zai iya ba ko ya zanta ma kansa kan cewa zai yi ba zai yi ba saboda ne saboda munafunci na cikin zuciyarsa shi yasa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke neman tsari daga daga munafunci Hassan al-Basri yace ya haddasa 70 daga cikin sahabbai kowannen sai na ji kansa tsoron munafunci wai tsoron munafunci ba wai suna tsammanin su munafukai bane a'a suna jin tsoron Allah ya jarce su da cutar munafunci sai cuta wadda ba a warkewa fa zadahumullahu marada Allah ya kara musu cuta akan wannan cutar tasu bima anzala zala anzalahu min alqur'ani bi bihi da abin da yake saukarwa na alqur'ani saboda shi su wato sauka alqur'ani kara ma munafiki munafinci yake ƙara masa raunin imani yake saboda koyaushe zai ji wata aya wadda ba ta yi masa ba sai ya inkarinta ko ya ji wani ƙyama a cikin zuciyarsa shi baya jin aya ya ce ina wa ba'ana ko ta fi karfinsa baya ce Allah na sallama maka munafiki baya faɗa sai ce to dan me za a yi haka dan me kaga su ne fa masu abin nan su yan wannan addinin fa haka su fa haka zaka ji to ko shi yake irin wannan ko a wa'azi ne yaji an yi bayanin gaskiya ne ka gansu masu masu tsanantawa cikin harkar addini din nan to wannan duk abubuwan da ƙara masa rauni imani da ƙara masa munafunci ke akan munafuncin su wal iyad billah wala hum azabun alim azaba mai radadi ta tabbata ta tabbata a gare su bima kanu yakdibun saboda karyatawar da suke yi na annabin Allah madaukakin sarki ah, ah, wannan sai tsaya anan insha Allah zamu kwana anan wajen sai Allah ya kai mu abun zuwa insha Allah subhanallahi wa bihamdihi wa la ilaha illa الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله insha Allah za a za a shawara da kwamitin masallaci a ga yadda za a yi za a magance wannan Allah in Allah da da ikon Allah za a samu maganin wannan yar uwa mace ce take cewa ita mai yawan fushi ce dan Allah ma nan take cewa ya za ta yi da wannan fushi idan ya barta saboda ita sai fushin takan yi fada da kowa har da mai gidanta ma Allah ko kake sarki ya yi miki wannan fushi a ah, fushi yana daga cikin miyagun dabi'u wanda yake ya wajaba mutum ya ya yaƙi da zuciyarsa da Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mai ƙarfi ba shine wanda yake kada mutane ba wanda yake mallakar zuciyarsa yayin da ya fushi a ummu salama ta taba gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake yake so ya aure ta yake cewa ita mace ce mai tsananin fushi mai tsananin kishi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata zai mata addu'a Allah ya yi mata daga ciki a cikin sunan nasa'i a cikin amal al-yawmi wal layla ummu salama ta rubuta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mata ta rinka yin wannan addu'a an rubuta shi da isnadi ingantacce Allahumma azhib ghaiba Allahumma ighfir li dhanbi wa azhib ghaiba qalbi wa ajirni min mudillati kitani ma ahyaytani abubuwa guda uku Allah ka gafarta zunubina ka tafi da fushin zuciyata ta kuma tsirar da ni daga miyagun fitilu. matsawar gwargwadon rayuwar da ta yi saboda haka da Allah a cikin wannan akwai koyarwa gare mu baki daya wajen wannan addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya ma ummu salama kan Allah ya yayi mata fushi wannan wai yana tambayar wai wani mutum ne ya sha giya ya fada ya fada cikin ruwa ya mutu kuma gashi musulmi ne to wannan yayi shahada ko ba shahada ya yi ba to in dai tambayar ta wata kwakwalwa ce a abin nan abin da za a mutum zai lura mutum yana mutuwa ne a halin da mutum yana mutum ana tashin sa ne a halin da ya mutu a kai mutum yana mutuwa ne a halin da ya mutu a kai saboda haka mutumin da ya mutu a cikin sabon al a cikin shan giya wani iya billah Allah ya kashe mu da wannan karshe bai ta za a ce wannan mutumin ya yi shahada ya shi ya sabbaba ma kansa Hmm? shi ya ba ma wato kamar mutumin da yanzu mutumin da ya je ya kashe kansa ya je ya kashe kansa ta hanyar mutu a cikin wuta dan an ce wanda ya mutu da wanda ya mutu a cikin a cikin ruwa hmm? shahidi ne ko kuma wanda ya mutu a cikin gobara shahidi ne sai mutum ya je sa kansa cikin gobara ya zama cewa dan yake samu shahada a ga wannan za a ce me yayi ya kashe kansa to haka wannan ma da yayi ya aikata wannan mummunan zunubi na shan giya ya mutu a cikin aikata wannan ka ba in saboda haka ba zancen shahada gare shi amma ko ba za mu kore masa rabo ba yana karkashin mashi'ar Allah Allah ya so ya gafarta masa Allah ya so ya musu ba mana ya so ku ko to wannan ya ce ya ɗauki gratuitarsa fiye da naira miliyan biyu sai ya ajiye fiye da miliyan ɗaya a fixed deposit a fiye da shekara ɗaya to yanzu shin akwai zakka akan wannan kuɗin idan da zakka kuma ya zan yi tun da fiye da shekara kenan na farko zakka akwai zakka a cikin uwar kuɗin da ka ajiye sannan kuma na biyu ribar da aka ba ka a ƙarin da aka yi maka riba ce karin da aka yi maka riba ce domin bashi ka ba ma banki banki ba ta ɗauka ka ba su ajiya ne amma kuma ajiya ka ba su suna kiran ka kan cewa kai creditor ne kai wanda ka ba ma banki bashi ne kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu salatin jarra naf'an fa huwa riba dukkan bashin da ya kawo mutum wani amfani riba ne saboda haka karin da aka ba ka riba ne to amma ya zaka da wannan karin na fixed deposit hmm? wannan karin da aka yi maka abinda malamai suke fatuwa da shi a majami da dama shine kan cewar ka sarrafar da shi a cikin wani aiki wanda yake za ka taimaka ma al'umma da shi kamar gina hanyoyi kamar abin nan yin magudanar ruwa don dakuna abinda suke ake ce ma almarafiqul abin da suke taimaka ma mutane a cikin rayuwarsu amma wannan kuɗi karka sa shi a cikin ginin masallaci domin hatta larabawan jahiliya da za su gina masallaci za su gina ka'aba suka ce duk wanda yake bada bashi da ruwa kai ya kawo mana gudunmawa su kansu sun san Allah a nan wajen sun san cewa kudin Allah baya shiga cikin sun san cewa kudin kudin irin da banki baya shiga cikin gina masallaci wannan abu ne wanda yake tabbata a cikin sira da za su gina Ka'aba haka cikin saboda haka kai wannan kudi bai halatta gare ka ba kuma nasiha ta gare ka ka fitar da wannan kudi daga cikin fixed deposit ka fitar da kudi daga cikin fixed deposit wanda zai zama tukan cewa ana baka riba eh, dan kana taimakawa ne a cikin saban Allah madaukakin sarki sanya su shi kansa a cikin banki din bisa halin larura ne to kuma ka'idar shari'a shi shine cewa al-darura tuqaddaru bi qadariha larura ana iyakance ta da iyakanta idan iyakar idan zaka iya idan zaka iya aje kuɗin ba tare da ta ketare wannan ajiyar da ƙarin wani abu na kuma wanda Allah bai yarda da shi ba to ka iyakance akan aje kudi din duk da shi kansa aje kudi din akwai akwai mushkila a cikin da suna amfani da shi domin su ba mu wannan shi da ruwa din ta taimaka musu akan sabon Allah to amma bisa halin rarura saboda yadda shari'a ta zo da cewa wajibi ne a kiyaye dukiya kiyaye dukiya daga cikin daruriyatul ham dole ne a kiyaye kuɗi to amma bai kamata a ketare shi sama da yadda shari'a ta bada dama ba wannan ya tambayar menene alakar kalmar infaq wal nifaq alaƙar infaq da annifaq al-infaq al-ikhraj kenan fita annifaq kuma shi ma asalinsa daga asalin maddani abin da yasa aka kirawo nifaq nifaq saboda munafiki yana bar kansa wata hanya da zai fice ya bai wato zai bayyana wannan zai bayyana zai bayyana ramunsa kamar yadda kurege yake ya bayyana ramun da yake shiga abin da ya bayyana kenan na imani sannan ya bai ya je ya koyi wani rami can wanda zai fita abin da ya koyi kenan na munafunci wanda ta nan ne yake fita shi yasa aka kirawo wannan ramin na kurege wanda wannan shine alaƙar Allah ta'ala wannan yana tambayar wai shugabanni masu son mulki suna yin kisan kai saboda su yi mulki yaya matsayin imaninsu to alhamdulillah da Allah ya mana afuwa eh, wanda Allah ya masa afuwa wato mutane iri biyu ne akwai akwai wanda aka fitine shi akwai wanda aka yi masa afuwa in Allah ya fitine ka in Allah ya maka afuwa ka gode ma Allah alal afiya wanda duk yake wannan hakika yana abin nan Allah madaukakin sarki ya wa'idin da yayi narkon azaba da yayi akan wanda ya kashe rai da gangan ba yayi bane akan mu wanda Allah madaukakin sarki ya tabbatar masa da abubuwa miyagu wanda ya haɗa da fushin Allah da la'anar Allah um, da kuma azaba wadda take mai girma wata abu ne wanda yake sananne na da da yawa sai wannan da yake cewa fadin Allah madaukakin sarki hud min amwalihim sadaqatan tufahiruhum wa tuzakkihim biha to ban san abin da yake nufi ba yana nufin ma'anarta ma'anar ayar ne yake nufi bai bayyana tambayar ba kawai ya kawo ayar ya ce fadin Allah madaukakin sarki سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك. آه بتن هكذا آه wala abdullah pakistan zai zo dr abdullah pakistan zai zo ne wani bayani Thank you.